rahotanni da dumdumin su sun bayyana rasuwar shugaban tsare-tsaren hukumar kwallon kafa ta Najeriya Mr. Ibrahim Abubakar a gidansa da ke fa kusa da Kado Estate da ke babban birnin Abuja. Ibrahim Abubakar mai shekaru 43 da haihuwa ya rasu ne a sakamakon kisan gilla da wasu 'yan fashi suka yi masa a gidansa da yau Laraba. A cewar babban sakataren hukumar Dr. Muhammad Sanusi wanda ke cike da fargaba da damuwa, mamacin wanda ake kira Ibro cikin wasa ya bar ofishinsa jiya talata da yamma cike da fara'a ya kuma kara da cewa lallai hukumar kwallon kafa ta Najeriya ta yi babban rashin ma'aikaci mai kwazo da kuma kishin aikinsa. Ibrahim Abubakar ya fara aiki da hukumar a shekarar bakwai, kuma za a yi jana'izarsa a yau a jihar Kaduna kamar yadda addinin musulunci tanada. Ya rasu ya bar mata da yaya uku maza. Allah ya ji kansa yi masa rahama amin